Yeah. kalib da sauraron mu mu da war haka barka mu kuma da sake sazo ku a bisa wannan kafa da fatan za a gyara zama domin a sha labarin namun da lokaci wanda muka shirya kuma za mu gabatar muku da su a wannan yau da kwana hudu ne al'ummar musulmi ta duniya ga baki daya ta tashi da wato azumin ramadana wanda kuma wanda lokaci yana ɗaya daga cikin wato gimshiki na addinin musulunci sai dai me ya kamata a ce musulmi ya yi a cikin wannan wata musamman ma a wannan kwanaki na farko wata wani na farko ga amsa daga bakin wato ɗaya daga cikin malamai masu wa'azi a nan cikin garin babban birnin yamai azumin an ka ce watan ramadana. wata alkur'ani ne an ka ce watan ramadani watan rahma ne an ka ce watan ramadani watan taimakona watan gafara ne allah ya ce ya ku musu ya ku mu'minai na tilasta muku na yi farilla muku wannan eh, azumi kamar da wasu eh, eh, wasu umma na yi musu tilasta su yi azumin wannan wata don don su samu albarka dan su samu hanya mai kwaro to ga mu alhamdulillah watan ramadani da mun ce watan karatun alkur'ani ne watan istighfari ne watan nafiloli ne mun ce kuma watan taimakon juna da watan gafara mun san kuma watan ramadani an ka jifizekinsu a uku ne mace uku ne na fari na goma na fari me ya kamata a yi cikin shi kamar yau sai eh, rana goma na watan nan fari abin da ya kamata a yi musulmi ya yi shine karatun kur'ani ya kamata mun ka ce watan ramadani watan kur'ani ne shahar ramadan shaharul kur'an an ka ce shaharul kur'an shahar ramadani ne ya kamata musulmai mu yi karatu kur'ani kakan mu karatun qur'ani kinnan kakan mu zo wajen Allah fa mun na so mun ce wajen qur'ani ya kamata mu musu wajen Allah mu yi so wajen Allah ya za kamata ka yi shi sai mun fara da abin nan kamar yanzu mutum da yana so ka ta yi wanka cikin fisin eh, da ana ce san ka ce ka yi wanka tukuna ka hidda saltakin nan sannan ka shiga cikin kogon nan da haka nan abin da ya kamata fari kur'ani istighfari mu bida yardan allah tukuna yani muna muna samu yardan Allah da karatu alkurani sai wato sai ce a ah, wallahi mu ba mu yamma ban iya karatu kurani kowa ya iya sai mutum da ya ciya ba ce ka karatu a yi duka kurani a in ba ka iya abin da ka iya in hizbi ne kana doka inda kuna samu ko sura goma ne sura biyar ne kullum kana karatun shi wallahi ana baka ladan shi kuma bayan wannan ya kamata mu yi na istighfari zikurori wannan wata watan Allah ne Allah yana karbi yana karbi abin da muka tambaye shi ya kamata istighfarikin ya yi da yawa haka wato yanayi na iska da ake shakawa ya fara wato canzawa hakan ya biyo bayan rashin tashin jiragen wato sama da ba a samun suna tashi da ko kuma manyan kamfanoni da suka liƙe ba sa gudanar da aiki sandiyar wannan cuta ta coronavirus haka masanin wato sararin samaniya suka ce iska ya fara canzawa inda mutane sukan iya shaidawa a cikin manyan manyan birane wato da suna jin daɗi me yake sa haka kuma kaka ya kamata a ce an ci gaba da wato kare irin wannan muhalli daya daga cikin wato kungiyoyin 'yan jarida wanda suke daga an kare mai muhalli ya yi karin bayani bisa kan wannan buri da ake so a cimma shi ci gaba na duniya iya tare da gurɓata muhallin mutane muhallin gabaɗin duniya tun yau an ka ɗauka me ke gurɓata iska na cikin duniya kamar da ake gai gas a fdsl ya taso daga kamfanoni masu hudu gas kamar ka ɗauka eh, kamar wani an ka ɗauka da eh, ke tashi yau ka san jirgi dubu na miliyan nawa ne ke yawo cikin duniya an ka ɗauka new york kadai sai ka ga jirgi wajen miliyan biyu ko dubu nawa suna yawo a wani guda to a yau da duniya an tsaye da wannan jirage kaga kenan an samu unhwani musamman cikin eh, lunhwashin muhalli zai yi kyau mai amma kuma an samu cikas wajen harka ci gaba ba bulaguro ba wasu zirga-zirga wani za su ka business sa idan ka ɗauka yau babu kamfani babu activities za a yi na duniya wanda bai da cikas sama harka environment babu shi yau ko otal ne za a gina akwai matsalar da zai kawo a cikin environment yau gidanmu ma da muke ginawa gidashen da muke ginawa muna kashe itace ne muna karya mahalli a inda zaka gidanka baka san ba tsuntsaye nawa ka bige tsutsa nawa ka kashe ice nawa ka kashe a gurin nan ka gina gidan za ka shiga kenan a nan ma mun kashe muhallin mu amma an kadi ba da inda zan mu kwanta da kashe muhallin sai a yi mizuri a gani wani impact ne gare shi an ka ɗauka yau barrage da kandaji barashi da kandaji proje ne mai muhimmanci a niger mai muhimmanci a cikin duniya gaba daya amma an ka ɗauka ai barrage da kandaji kakin ya kare shi abu ice ne za a kashe muhalli ne za a bata amma an ka ɗauki kai balance sai gani unhwanin da zai kawo ya yi kashe bane da aka yi to saboda shi ne ake cewa ana yin etude de impact environmental da aikin da za a yi gwamnati na sawa a etude a gani da ɓannan da unhwanin wani yawa sai a diba a gani unhwanin da ya yi yawa sai a ci to yi aiki an kuma gani na ta yawa sai a ce wani aiki a wasa shi sai ka an ce ba da ba certificate da aika wani aikin me amma abin da fi mutane su gane duk kamfani na duniya an isa cikin constitution na duk ƙasa ke an yi takardu kamfanin na duniya za su hudu kudade a cikin kudin su riba su suka taimaka ma ƙasar da suke a ciki saboda sun yi ɓanna yau ko inga kamfanika na sadarwa wasu masu telefoni suna ɓanna sama mahalli to saboda shi ne ya kamata su keɓe wani kudade ake ce ma rsa su suka taimaka ma gwamnati a washen kungiyayen horar hula ko wasu ko ong don a raka aiki a rage wannan ɓanar da ake yi cikin ƙasa kiran na gare mu ci gaba bai wa an ba wannan banna ta mahalli amma sai a diba a gani da ɓannan da ci gaban wanne yawa an ɓana ta yawa sai a hwasa wannan aiki haka wato idan yanzu ka shiga cikin kasuwanni daban-daban na birnin yamai za ka ga wato farashin abincin da ake amfani da shi a wani lokaci na watan azumi ya samu sauyi wannan kuma ya biyo bayan kowa yakan tuhumar cewar wato wannan annoba ta coronavirus ita ta kawo tsadar abinci sai dai wasu daga cikin 'yan kasuwan suna gani abincin da suke abincin abubuwan da suke sayarwa yana da tsada wasu kuma suna gani a farashin har yanzu wato bai yi tsada ba domin bai kai na bara ba nan bara a wani lokaci sun nuna irin yadda wato suke sayar da kaya ko kuma yadda su ma suke sayarwa suna sayarwa ga dai wanda wasu 'yan kasuwar suke hudi a cikin kasuwanni daban-daban sida da hankali kasuwancin na wallahi wani su akwai ma wasu suna kasuwancin sun hatsa kuma ka ma sun kara a kanan abin abin nufin mai tarana nan turasan sai da an kuma da shi turasan sai kan haka san ma gobe an ci ana mai rashi kun san wallahi cutar ta kawo matsala wala ba ba harka kwanci sai da hankali dai a nan dai sassaka ta da dan dukan mutane matakin da ya kamata mutane su samu abin da sun kaci ima ka nan kuma ana bida ne da a samu bayan bida ba a samu kun harka bai ka kaya ya an ka kawo su ba su sayi ba lokacin da ya kamata suna lalacewa ne kaga wannan karto gashi nan kana gani duka ya lalace muna saboda shi ne muna da wannan matsala ta wannan fanni na waɗannan kaya eh amma in ba zu ba ba da wannan ba ɗanyun kaya alhamdulillah ana ɗan samun kasuwa yadda ya kamata ko ba gaskiya ba kuma kasuwa bana alhamdulillah kaya akwai sauki tunda rawar haka tomata sai narla ɗari bana ana samun narla hamsin dala hamsin dala ɗari duka ana samu karto muna sai shi shika talatin da biyar bana gashi muna son sha biyu sha uku sha hudu yanzu dai gaskiya alhamdulillah ba mu sani ba zuwa gaba amma yanzu kai akwai sauki ko ba gaskiya ba alhamdulillah eh kasuwanci yana da dama gaskiya ko ba haka ba amma lokacin da ana cewa dizutar nan mu hita mu bar kasuwa muna samu matsala amma yanzu da an kace sai karhe tara din nan gaskiya an kyautata muna ko ba gaskiya ba Allah ya saka da alheri na an yi dibi mun gode ko ba gaskiya ba mun samu saukin wannan abu ko ba gaskiya ba kaya akwai su da sauki bana duk ɗangun kaya ba su haura ba da suka haura a bara gaskiya mun samu sauki bana ko ba gaskiya ba kowane kaya yana da sauki so albasa muna sai da jika da hamsin ɗari uku jika da hamsin ɗari uku muna sai da da sauki komi da sauki shi eh magana masu saye kuma muna mata a sayi ana sai alhamdulillahi shikenan masu kalmar sauraron mu nan muka kawo karshen shirin madin malaman da suka mutar muku da shi ne din rubuta na kuma karanto kai aiki na da su labaran da rahotannin nasu ga bakin mu daya muke ce muku huta lafiya sai kuma gobe in Allah mai kowa mai komi ya kai mu za kuma da wani sabon shiri a huta lafiya sai anjima mun gode